A jiya Asabar ne Stephen Keshi ya ce kungiyar Super Eagle na bukatar lokaci kafin su kai ga inda ake tsammanin su. Keshi ya yi wannan firci ne a lokacin da yake zantawa da manema labaru bayan nasarar da kungiyar ta samu a wasansu da ƙasar Chadi inda aka tashi biyu da nema. Ya kuma ƙara da cewa ya amince kungiyar za ta yi abin kirki nan gaba. Ba wai muna yin uzuri ba ne, amma abin dubawa a nan shine sabbin 'yan wasa ne a wannan tawagar. dole ne sai mun yi wasa gaba ɗayanmu na wani ɗan lokaci kafin mu fara yin yadda ya kamata, amma ina da ƙwarin gwiwa a kan wannan tawagar, kuma gaba ɗayanmu za mu ci gaba da gina ta har sai ta kai matsayin yadda muke son ta in ji shi. Kamfanin dillancin labaran Najeriya, wato NAN, ya fitar da rahoton cewa Super Eagle ba ta yi ƙoƙari ba a farkon wasanta kafin hutun rabin lokaci, amma ta farfado inda ta samu nasarar lashe wannan wasan share fage na wasan cin kofin nahiyar Afirka. Ƙoƙarin da 'yan wasan suka yi bayan dawowa daga hutun rabin lokaci shine ya sanadiyar samun wannan maki ga ƙungiyar Super Eagle a filin wasan Ahmadu Bello.